shi azumi ya kashe gida uku akwai goma ta farko akwai goma ta tsakiya sai kuma goman ƙarshe kuma alhamdulillah kowace kamar yadda hadisi na bakin Allah sallallahu alaihi wasallam ta iya tabbata to kowace akwai irin falala da alkhairin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kunshi a wannan goma imam al-munziri Allah ya kare yadda a gare shi ya fitar da hadisi a cikin littafin sa at-targhib wa tarhif daga ibn Kuzaima wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin ya Salmanu annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa cewa shi watan azumin Ramadana farkonsa rahamar Allah ce a ciki tsakiyarsa gafarar Allah ƙarshensa kuma shine yantawa ce daga shiga wuta idan muka yi duba da wannan hadisi to za mu ga cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba azumin gida uku goma ta farko ta ɗauke da rahamar ubangiji subhanahu wata'ala wanda wanda ya tsaya ya ibada ya iya ƙoƙarin sa shahadi ya gabatar da azuminsa a irin sifar da ake so mai azumi ya ya gabatar da shi to nan zai dace da samun rahamar ubangiji subhanahu wata'ala wanda ko ya tsaya a goma ta biyu wanda shine tsakiyar azumin ya yi kokari wajen yin ibada ya gabatar da irin abin da ake so mai azumi ya gabatar da irin hai'a wadda ake so mai azumi ya kasance a cikinta to shi ma wannan zai dace da samun gafarar ubangiji subhanahu wata'ala goma ta ƙarshe kuma wanda shine kaso na ƙarshe shine duk mutumin da shi ma ya tsaya ya gabatar da ibadar da ake so mutum ya gabatar ya tsaya ya bayar da azumin sa irin yadda ake so ya bayar to nan zai dace da yan tawar ubangiji subhanahu da daga shiga wuta to ga ashe kenan idan muka yi duba izuwa na hadisi to za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya kunshe wa bayinsa rahama da gafara da 'yantawa daga shiga wutar jahannamu a cikin wannan kwanuka na azumi ga baki ɗayansu wanda idan mai azumi ya tsaya ya azumi tukuru ya bada da ibada azumin nan yadda ake so ya bayar bai wani abu wanda zai bata masa azumi ba bai wani abu wanda zai lalata masa azumi bai wani abu wanda ya ja masa fushin ubangiji ba ko wanda zai kautar da shi daga tsarin yadda mai azumi yake ake so ya kasance ba to nan zai dace da samun waɗannan ababai abubuwa guda uku shine rahmar ubangiji da gafarar ubangiji da kuma tare da yantawa daga shiga wutar jahannam